kafa ne da su ko rufin girki ba babu a gidansu serena ne mo fẹ́ gbà tàbí beyonce eh wato wọn busy ẹ eh, nicki minaj n'o rẹ rai. wasu shirye-shiryen gidan talabijin kenan ake yadawa a shekarar 1996 ne dai babban zauren majalisar ta ɗinkin duniya ya amince da wannan rana domin duba rawar da talabijin ke takawa a rayuwar bil'adama da kuma yasa majalisar ɗinkin duniya ta ware wannan rana domin bikin na talabijin tabbar kenan da na yawa kuwa dr suleiman iraduwa shugaban sashen koyar da aikin jarida a jami'ar bayero da ke kano talabijin saboda yadda take uh, tafiyar da ko kuma take isar da sako za ka ji za ka gani kuma yawanci za ga mutane sun fiyar da abin da suka gani dan uh, uh, abin a ce ka ji kawai dan ka gani ka ji abin ya fi zama maka kuma ka fi amanna da shi ko da yake rediyo saboda ka san muhimmancin ta ga al'umma irin tamu matsaloli irin na kasashe masu tasowa rediyo ta kanka ne abin amma ita ma talabijin tana da muhimmanci sosai saboda ita in kana so ka isar da sako wanda mutane nan da nan za su gani su yadda to lallai sai dai ka amfani da talabijin saboda in ka amfani da talabijin kamar ka je ka ci da mutum ne a wurin shi ka isa ka gudanar da isar mushi da sako sai dai kamar da aka sani talabijin a ne da ke tafiya da zamani musamman dai wutar lantarki don haka ake ganin amfani da talabijin ko dogaro da shi ba abu ne da ya zama wajibi ba a kasashe masu tasowa ganin yadda ake fama fama da karancin wutar lantarki sai dai a cewa dr yar aduwa wannan lamari ya kau domin kuwa yanzu akwai kafofi da dama na kallon talabijin san yanzu misali ci gaban zamani ya zo mana da hanyoyi da yawa wanda ake amfani da su na isar da sako na talabijin ka ga misali a waya ma za a ga mutane da yawa a waya ma suna kallon talabijin ka gani da amma yanzu talabijin yadda ake akwai ma yanzu talabijin da aka yi bai bashir wanda tana iya ajiye ta ka kunna ce tana amfani da baki yanzu mu jeli za ga uh, talabijin da muke da su ko inda masu amfani da wutar lantarki ne kuma ana yi ana yi su da batirin ciki wanda ko an dauke wuta batirin wani yakan yi awa awa biyar wani kan yawa goma kaga wannan hanyoyi ne saboda muhimmancin talabijin shi yasa aka aka ƙara inganta ta uh, yadda ko uh, matsaloli na wutar lantarki ba zai hana kai amfani da su ko kuma kai amfani da ita talabijin din wajen kallo To ko jama'a na kallon talabijin kamar yadda suke sauraron rediyo kuwa tambayar kenan da na yawa wani bafulatani. Eh sosai na kallon talabijin amma talabijin du wato ta tayin ta kwace talabijin kuma bayan haka ma talabijin din ai si sai da kai sai da wuta. Najeriya kuma ai ta kowa son yanzu wutan ya ne ne. Kana talabijin na za ka mun fi raja ga rediyo za mu sai batir mu sa amma talabijin kai. Kana nufin yanzu kallon talabijin din sai ka sa kuɗi kenan. Sai an sa kuɗi shi ma talabijin wanda ba mu da kuɗi to ina za mu kalli talabijin ba za mu iya kalla ba miliyoyin al'ummar duniya ne ke kallon talabijin musamman ma dai a lokaci na kallon kwallon kafa yadda yake haɗa miliyoyin 'yan kallo daga sassa daban-daban na duniya uh, Babin Yajibirin murya Amurka daga Legas.